أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل ليتفقه في الدين بلائن الصلاتين كاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يولا هدي ishirin da ɗaya ga safar hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da shidda daidai da sha hudu ga sha biyu 2014 za mu yi karatu na ishirin da ɗaya baiti na 146 shahi na 22 a cikin wannan littafi na da'ul musalli na shekhu abdullahi ibn rahmatullahi alaihi a satin da ya gabata mun fara taɓa karatu akan wuraren da abubuwan da idan mutum ya aikata su sallah ta lalace irin kyalkyatawar dariya haddi aka faɗi abubuwa guda biyar waɗanda su ne kurkukun limami guda biyar daga cikin abubuwan lura shi bayan su kuma aka sake magana abubuwan da ke lalata sallah irin hadasi idan liman hadasi ya zo mishi da rinjaya ko kuma bisa ga mantuwa ba da gangan ya zo mishi ba to wannan yana iya sa madadi amma idan da gangan ne to sallah ta ta lalace kamar da mata ku ta lalace ba zai sa wani istikhilafi ba abu na biyu da za a kula shi ne maganar da aka yi cikin kurkukun limami guda biyar cewa ka an yi kabbir lai ruku'i nasiya niyyata ihramin ya zunnu atiya wannan har muka yi bayani na da sura guda hudu amma wadda shehu abdullahi ya magana a kanta ita ce cewa mutum ne ya yi kabbara ta ruku'i amma yari ya yi kabbara harma amma nasiyan muka ce ba za a fassara shi fassara ta ta kalima ba ma'ana za a yi masa tawili kamar yadda adawi ya yi tawili cewa nasiyan ana nuhin gafilan ya rabkana da cewa bai ni harama ba ya tsammanin ya zo da ita ma'ana ya yi ta domin an ka fassara cewa ya mance kwata-kwata da niyyar harama kuma ya zaci ya taho da ita an samu ta naƙuli ya mance kuma ya zaci ya taho da ita ba za su haɗu ba ma'ana dai ana nuhin ya rabkana abinda an misali a kula da wurin nan kwarai wato mutum ne ya yi kabbara harma Ba ya yi kabbara harma din nan zai yi ruku'i sai ya kabbara ta ruku'i amma matsala ɗan tsakanin nan sai ya mance da yayo kabbara har maɗin nan to nan ba zai cuta mishi ba to shi an nasiyan alhali ya rabkana gani ya ta ihramin ya haramar da ya yi ya zunna ya zaci atiya ya zo da ita tsakanin ruku'i zuwa sun kuyowa ɗin nan wannan shi abin lura to anan zai ci gaba da sallatai bisa ga sallatai tana lahiya lau bata da matsala bayan haka daga cikin bayanan da aka yi cewa kwa ƙara yawan sallah sallah ta lalace aka yi bayani mai tsawo daga cikinsu bayani guda muka rago shine na juma'a juma'a tana da ƙauli guda biyu idan mutum ya ƙara yawanta kenan ya ƙara raka'a biyu ƙauli na farko ce ta lalace ƙauli na biyu ce a'a sai in ya ƙara hudu ta zan shidda kuma kowane ƙauli yana da ƙarfi ƙauli na farko saboda dibin farilla ce ta yi minta ma'ana mustaƙilliya ce don haka in an ka yi dibin wannan to shi kenan da an ƙara raka a biyu juma'a ta lalace ƙauli na biyu shine idan aka yi la'akari da cewa ai ita juma'a ɗin nan madadin azuhur ce to tun da madadin azuhur ce sai an yi ƙarin raka a hudu ta zan shidda sannan sallah ka lalacewa kuma kowane kauli yana da ƙari daga cikin abin kulawa na hudu shine idan mutum ya bar sajada mai sauƙi irin kunuti an yi bayanin ba zai yi komi ba in koyi yi sallah ta lalace amma banda in yayi koyi da wanda wannan sunna mai sauƙi shi wannan ga mashaba ta shi to ana yin kabliya saboda barin haka to nan sallah ba za ta lalace ba wannan kenan to inda za mu tashi yanzu shine yasjudu sahawan zai da rukunin fi'ili ka sajdatin fil farli aw fil nafli aw nafkhanaw naklan biha aw an sharib kai an kalaman law bi kurhin aw yajib ولو بضيق الوقت في إلا لإصلاهم فبالكثير سيتشي يسجد ما يصلى زي السجد بعدية زيد ركن فعلي شي زيد يد شكي Mansubin bi naz'il ma'ana li don haka zaida rukunin fi'ili domin ya ƙarin rukuni amma rukunin na sallah na aikace ni an misalin na aikace ka sajdatin kamar sajada an san abu ne aikace ya ƙara shi fil fardi a cikin sallah ta farilla kama az-zuhur ko kuma ya ƙara wannan rukuni na aikace fil nafli a cikin nafila kamar ba'dal magaribi dama ita farilla da nafila duk ɗai ne duk abin da an ka kuskure na ƙabliya ko ba'adiyya haka a cikin nafila duk ɗai ne misali in ka zauna ba wurin da ya dace ka zamna ba ka yi ƙari in ka tuno ka tashi to a nan an bi ka ba'adiyya haka shike ga farilla haka shike ga nafila amma banda wuri shidda waɗanda za su zo in Allah ya so a ƙarshen wannan littafi na ba'ul musalli a khatima to a nan an ce rukuni na aikace banda na ƙauli kamar misali to sai ce sahawan alhali da sharaɗin in ba da gangan ba ne ba sannan mutum zai yi wannan sajada ba'adiyya ashe mafumi ya nuna inda gangan ne sallah ta lalace mutum ya ƙara sajada ko ruku'i da makamantansu to a nan banda ƙauli kamar mutum ya ƙara fatiha sallarsa ba za ta lalace ba sai ci gaba sai ce aunafan ko kuma mutum ya yi wani bushi to anan ko shi sai a lura da ga abubuwa duwayen ga abubuwa da za a faɗa idan ba da gangan ba ne ba a diya inda gangan ne ko da cilastawa ko kuma ya zan dole ka yi sallah ta lalace shi ne ce aunafhan ko kuma mutum ya bushe wani abu da baki ne amma kuma abin nan da ya busa ko da ɗan cito ne in ba da gangan ba diya inda gangan sallah ta lalace haka ma shi ko ga hanci idan ya busa da hanci sallah ta ba za ta lalace ba amma in ya yi yawa ta lalace ko in ya yi da niyyar wasa sallah ta lalace au aklan biha ko ya ci wani abu a cikin sallah au an sharif ko ya sha wani abu kuma abin nan ko da hanci ne an sai na cikin abubuwan da ke kai ga makoshi to duk dai sallah ta lalace Kai an haka amai ko gyashi wanda ake ce ma gyashin gambadin nan wasu na ganin kamar ba komi ba ne don haka ko gyashi na lalata ma mutum sallah in ya yi shi da gangan sai a lura to shi amai in mutum ya yi shi da gangan ko da ko ruwa ne ba abinci ba sallah ta lalace shi amai da muka gani malaman fikihu sun yi bayanin kashe-kashen kalolin amai wurin 48 48 suka ce gaba ɗai kashi talatin suna lalata sallah kashi biyu ne ɗai abba su lalata maka sallah kashi goma sha shida shi aka yi ƙauli guda biyu wasu sun ce yana lalata maka sallah wasu sun ce bai lalatawa to ji amai kawai sun yi mai bincike 48 Allah saka musu da alkhairi to kaga ashe mahirin ja amai yakan lalata sallah tun da duk sura guda talatin yakan lalata maka sallah sura ma sha shidda aka yi ƙaula ne amma sura biyu ita ce kawai ba za ta lalata maka sallah ba can mun gabata bayani amai in ya taho kaɗan kuma bai canza ba kuma baka daɗe kana yi ba kusan sura uku ɗin nan to sai ce kalaman haka kuma idan mutum ya yi ɗumi wasu sun ce ko da harafi guda ne ko harafi guda ne ya hurta to a nan wayanga abubuwa tun daga bushin nan da ci da sha da amai da matuƙe ɗin nan shine gyashi da maɗumin nan kai laubi kurhin ko cilasta shi aka yi kila wani ne ya san yin waɗannan abubuwa sukan lalata mutum sallah sai ya tsaye baka da iko ya ce lalle sai ka yi bushi a cikin sallah ko sai ka ɗan gulbata kamar goro haka ko ka ɗan sha wani abu da dai sau ko ka yi ɗumi ko tilasta ka yayi aukoko ya ji shi magana ya zan dole misali inda magana ka zama dole kamar wani makawo ne ana jin tsoron ya fada a cikin rami la'alla ya jikaita ko kuma rayuwarsa ta samu matsala ko kuma ƙaramin yaro ko kuma alƙur'ani kaga an aje ba daidai ba kana iya magana ko kana cikin sallah dole ne sai dai ta lalace haka ma idan dukiya za ta salwanta ko kuma dabba kamar yadda bayani ya gabata to nan a cikin farilla a cikin nafila ko kana yi mahaifiyarka ko mahaifinka musamman mahaifiya suka kire ka dole ka kace nafila din nan ka karba amma ga farilla idan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya faru ga abu sa'idi ibn al-mu'alla radiyallahu anhu idan ya kire ka lokacin da ma'aiki yana bisa gaban kasa dole ka karba haka ma idan aka yi salati gare shi ko fatiha kake sai ka ja birki ka da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ci gaba da fatiha saboda girman Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to shi Eh. eh za ka isuwa sai ka isuwa eh muhammadun rasulullah din nan awa dole za ka isuwa a'a ko ina ko farilla ne ko ga nafila ne idan aka kiri annabi sallallahu alaihi sai an amsa haka ta faru ga wannan sahabi da muka faɗa yana sallah ma'aiki ya kire shi sai bai amsa ba ma'aiki ya ce halan baka ji ina kiran ka ne. ya ce ai ma'aiki sallah nake yi sai ma ake ci halan baka ji zancen Allah ba ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum to wannan kenan to anan wayannan abubuwa da aka faɗa in ma ga lokaci yalwace sallah ta lalace sai kai ta karshe ce walau bai dukil wakati ko lokaci bai isa ya kukunta misali wani cilasta ka yi ɗumi ko kuma ya zan dole ka yi ɗumi ɗin kuma ba ka yi sallar la'asar ba sai kusan rana za ta faɗi to wannan ko da lokacin ba zai isa ba to dai sallar ka ta lalace ba a yi rangwame ba bale in akwai ne kenan lokaci isasshe fil mashhuri kuma wannan ƙauli shine shahararren ƙauli to a can zai jirkito ma magana sai ce magana illa li islahin ba hana in kayi ta gyaran sallah ba ita kan ba za ta lalata maka sallah ba fa bil kafiri sai in kayi mai yawa mun sha wannan bayani ko sai in kayi mai yawa da ta wuce bukata to wannan kan sallaka ta lalace za mu nanata liman da ya samu matsala wani magana ta ɗauke nan to da yake sai liman ya tambaya ce yadda ya faɗa haka ne sai tambaye wasu su suka ce awo to don nan maganar ta kace kan liman ya sake wata magana kuma ko kuma sauran mamu ya ce wallahi ko da na fara sallar ga uzuri ya yi yawa don haka mantuwa dai amma dai mu tashi mu iso to sallah ta lalace saboda ya kara magana hiye da bukata to shi famil kafir amma in ya kaɗan ce gwargwadon bukata babu komi ya halatta kuma ga shari'a idan ta halatta ma abu ba za ta caje ka ba tunda an halatta ɗumi amma da sharaɗin sai an fara nuni in nunin bai yi ba amma muddin nuni na yi aka sa ɗumi to sallah ta lalace sai an lura da wannan kenan akwai inda nuni ka yi kuma ɗumi ka yi su biyu to a fara mai nuni amma akwai inda ba dama nuni ba zai yi ba sai dai mi ɗumi to sai a sa ɗumi wurin ba komi duk da kusa wannan bayani ya gabata to sai ga wani abu takan waru ga mutane mutum ne yana sallah sai ga cewa an ya kamin ya yi sallah ɗin nan bai yi hadasi ba ko kuma anya ba hadasi ne zo mai a cikin sallah din nan ba to anan ga ka'ida ko kuma yana ganin anya sallar ga ta cika ko bata cika ba to abinda aka azame shi yanzu misali yana ganin yayi raka a uku ko hudu sai ya sheta ta nawa uku sai ya ƙara guda sai a yi ba'adiyya shi aka azame shi to sai ƙiyin haka to magana akan waɗannan guda biyu shi ne ce al'insurafu jirkitawan mutum kuma nan ko da jiki ne na nan inda ya fita mutum sallah ya kakkaɓe ta ga zuciyarsa li hadafin domin tsammanin wani hadasi da yana ganin an ya kame ya sallan nan ya samu hadasi ya yi tunani ko kuma cikin sallan nan ko haka ɗaya ga kamar dai ga hadasi nan to ana haka fayaz harun khilaf sai sabanin hadasin ya bayyana gare shi sai ga ashe bai yi hadasi din ba bai yi hadasi din ba babu shi to amma kuma maimakon in mutum na tsammanin yana da hadasi an san an ba shi dama can an ce sun matafakkara kalilan a cikin al'akhabari ya yi tunani ɗan kaɗan ne to an ba shi dama a nan ya yi tunani idan tunanin bai yi tsawo ba in ya gano ba hadasin shi kenan babu komai in ya gano akwai hadasin sallah ta lalace amma idan tunanin ya yi tsawo bai yi matsaya ba in ya gano ba hadasin sallah da ta lalace bale in ya gano ma akwai ne hadasin saboda ne tsawo din nan to haka ɗai yana ganin hadasi ya faru gari sai ɗaya ne ya cewa sallah ta ta lalace ko da kuma ya bayyana ashe sallah ba ta lalace ba ma'ana ba hadasin to duk da haka wa abdullah salata ya lalata mishi sallah ba hadasin don me bai yi abin da aka sami shi ba wanda matsala tana da ƙauli guda biyu wannan na harkun ne kenan sai abu ke haɗinta wadda ko ta tana da ƙauli guda biyu sai ce ka bi sala kamar wanda ya tashi ya salla misalla. amma halalahun mu itmamiha bai da yanke ga cewa sallan nan ta cika fayazharu tamam fayazharu tamam sai ɗetin waye sallah ya bayyana gare shi ta ji wannan yanzu ni aka azama wanda yana ganin sallah ta cika ko bata cika ba eh yana ganin uku ce ko hudu ya ɗauke ta uku ya ƙara guda sai a yi min ba'adiyya to sai ne haka ɗin ba sai ya sallame to anan wanda ƙauli na hurko sallah ta lalace duk da kuma wancan abin bai mi ba bai tabbata ba domin sallah ta ta hayu amma hawa ibn habibin Abdulmalik ibn habibin radiyallahu anhu babban mutum ne kwarai wanda mutafanni ne ne ya yi rubutu akan hadisai da fitohu da falalolin sahabba a nai muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga rayuwarsa an tambaye shi littafi nawa kai ya ce littafi dubu da ishirin ya yi dubu da ishirin sannan karni na uku ya yi wa fati a lokacin hijira na da shekara 238 yanzu haka shekara ta yi dubu da ɗari ɗaya da tasa'in da takwas da wafat shekara dubu da ɗari ɗaya da tasa'in da takwas kaku kusan shekara dubu da ɗari biyu to shi ibnu habibin dinnan yuqirru ya tabbatar da sihatan cewa sallah ta inganta ta wannan da ya jirkito domin hadasi ashe ba hadasi ko wanda ya sallame amma bai yanke da cewa sallah ta cika sai ya bayyana ashe sallah ta cika ya ce lalle sallah ta ta inganta ya ce wa shakku domin shi kokonto don an yi shi duk filmani ga abin da ka hana abu ma'ana abin da ka kawo matsalar ga lalacewa abu don ɗaya an yi kokonto in dai bai tabbata ba la ya durru ba zai cuta masallaka ba don an yi kokonto ga abin da ba shi la ya durru ba zai cuta masallaka ba wannan ya yi daidai da zancen shehu a cikin iya usunna ta gamma da hullahu bin rahmatu warduwan ya ce famata wujidal mani umuni alhukumu wa mata sabata faƙar sabata Abin abinda suke nuhi ma'ana in yanzu kana ganin kana da hadasi sai ya bayyana baka da hadasin to tabbas sallar ka ta yi amma idan ya tabbata akwai hadasin sallarka ta lalace to in dai akwai hadasin ya lalata maka sallah to tun da babu shi to sallarka akwai ta to shi awwa shakku fil mani ila ya burru tun da bai tabbata ba wannan har sun buga misali a cikin adawi shine sharhi na karshe suka ce kamar mutum ne yayi niyya auren wata mata sai da baya ya bayyana cewa ai mijinta ya yi wa fati hatta ƙara idda sai ya aure ta da baya to wannan niyyar da ya yi ta auren ta ɗin nan kamin ya tabbatar da ta ƙara idda ba zai kawo masa matsala ba amma inda ko da ya aure ta ashe ba ta ƙare idda ba to nan ne matsala take in ma bai sani ba har abada ba zai aure ta ba in kuma ya sani da gangan to hukuncin lalata za a ɗauka kamar da malaman fikin suka yi bayani to shi awwa shakku fil mani ila wannan wata ƙa'ida ce usuliya bayan haka sai ce salatu bokin. to anan zai magana kusan mai bi mata ƙarshe wato mutum ne ke sallah ga ƙa'ida idan mutum ya samu sallah raka'a guda ko biyu ko uku to duk abin da ya kammala liman da shi aka yi shi ko ba da shi ba to ya kan mishi amma idan baka samu komi ba to duk abin da ya kammala liman na ƙabliya ko ba adiya ba za ka yi shi ba sannan idan ƙabliya ta kammale man in dai ka samu wani abu to za ku yi wannan ƙabliya tare da liman in an haƙare in ya so ka mai da sauran rakao'inka amma idan ba ya ce kuma kana da sauran raka'o'i to ba za ka yi ba adiya tare da liman ba ka bari sai ka ƙare sai ka yi wannan bayan ka ƙara sallolinka sai kai wannan ba'adiyya wannan shine bambanci to magana akan haka sai ce salatu masbutin sallar wanda an ka tsere ma da wata raka'a la'alla guda ko biyu ko uku sajad sai tashi sajada qabliyan in an bude shafi za a ga qabliyan shine na harko ya tashi sajada qabliyan qabliya ma'al imami tare da liman amma jahilan alhali ya aza ana haka din bisa ga jahilci kamar aman daidai shike da wanda ya da gangan amma banda da kuskure to wanda duk ya tashi ya yi sajada ƙabliya tare da liman to baɗala sallarsa ta lalace amma wannan yana da sharaɗi in idan malahiƙa bai samu raka'ataha raka'a wannan sallah ba ko da raka'a guda bai samu ba kenan ko da kattaho an taso sajada ƙarshe kaga anan baka samu me ba an taso ruku'in ƙarshe amin ruku'i na ƙarshe kaga anan ko ni baka samu ba kai ka samu sauran sajaddai da kuma attahiyatu din nan to anan idan kabliya ta kammale man ba za ka yi ba haka ma adiya to shi shi nihi in idan malafika bai samu raka'ata ha raka'a wannan sallah ba mafhumi na canta ya cewa in ya samu raka'a din to anan an ga yana da kaidi in bai samu raka'a ba ashe ya nuna akwai magana in ya samu raka'a babu komi am sajada al-ba'diyya ma'ahu ko ya tashi sajada ba'diyya tare da liman amma nan bai da kaidin mudulakan kai tsaye ya samu raka'a ko bai samu ba duk ɗaya ne a wurin ba'diyya qabliya adda in bai samu raka'a ya samu raka'a ba komai amma ita ba'diyya ko ka samu raka'a ko uku ka samu tare da liman idan ba adiya ta kan masa sai ka tashi ka bishi shi to sallaka ta lalace inda gangan ne ko da jahilci domin ka sa wani abu cikin sallah inda babu saboda ba adiya sai an yi ne sai an sallame to ka sallame ka tashi ka bishi shi ba adiya amma in ba da gangan ba ne kawai wannan ba adiya ba ta yi ba kawai sai dai ka ƙara rankon raka'o'inka sai ka yi wannan ba adiya din in ba da gangan ba ne to shi don shi ne ce mudulakan ko ka samu bale ne in baka samu komi ba to shine zai yadda mafhumin can na kabliya in ya inda yace eh, raka'ata ha ma lahiqa ma'ana in bai samu ko da raka'a guda ba to sai ce ha. ai allazi lahiqaha to shi ko wanda ya riski raka'a guda ma'ana wanda ya samu raka'a guda ko hiye to wa yasjudu kan zai yi sajada qabliyan qabliya ma'al imami tare da liman za a yi qabliya tare da shi idan aka yi qabliya sai ya tashi ya yi da sauran raka'o'i ne ba zai yi komi ba kuma sai in wani abu kuma ya sake kan mai amma murji'an ba'adiyya alhali zai jirkinta in ba'adiyya ce kenan misali ya samu raka'a guda da liman ko hiye sai ba a biya ta kammala liman to abinda aka azame shi kawai idan suka tafi ba a to ɗayan biyu ko da ya zama ne mai salon tilibai komi shiru ko kuma suna can wurin ba ba'adiyya ya tashi wurin ida saurara ko inda aka binsa babu komi duk wanda ya yi in sai bayan ya ƙara raka'o'in nan da suka kuce mishi tun harko sai waccan ba a biya ɗin to in ya tahi kuma ƙabliya ta sake kan maiha akwai bashin ba a biya gare su tare da liman wani nake son ya ba da amsa sai kuma ya tahi ya gyara sai ƙabliya ta kan mai wani zai yi wani zai yi a ƙabliya zai yi. wannan sai a ƙara lura lalle shi ya nuna ana kula da kyau da kyau wanda matsala ko cikin ahalar ma an yi ko to a nan sai suka ce zai yi nan idan ya samu raka'a zai yi ba'adiyan nan in ya samu wani abu tare da liman to lauta rakal imamu ko da liman bai yi ba to me yasa liman bai yi ko ko ba'adiyya ba ɗayan uku zuwa hudu wataƙila mazhaba ta yi ga wannan matsala ba a ƙabliya ba ko ba a diya to ko bai yi ba kai kai tun daga mazhaba ka ana ne ana yin wannan ƙabliya ga wannan matsala ko ba a diya ga wannan matsala ko da liman mai lauta rakal imamu ko kuma a'a liman ya batta ne saboda rabkana to wannan dai za ka yi ko kuma liman ya batta da gangan za ka dai yi amma in bisa ga rashin sani ne to an samu matsala to wannan sharadi na farko kenan au koko lam yalhaqi mujibahu bai samu abin da ke sa a yi ba'adiyya din ba ko qabliya din ma'al imami tare da limami kenan ko da ya zo misali an yi raka'a guda ko biyu bayan haka sai ya jona tare da liman to ko da ya taho ba adiyya ko kabliya ta tarige ta kama liman kaga ba tare da shi ba ko to duk da haka da ya jona tare da liman kabliyar nan ko ba adiyya da ta kama liman ta kammai ai ko shi akwai inda liman ka doke mai shi ko ko don haka yanzu tun da ta kama liman ta shi shine ce haƙiƙi ka tabbatar da cewa dole sai yayi kabliyar nan ko ba adiyan nan sai baiti na ƙarshe sai ce la sahaba lil mautanni ba wani kuskure ga mamu wanda zai sa ya yi ƙabliya ko wadiya halal iktada amma wadda sharaɗi yanayin da yake koyi da liman ba kuma ya zan wannan ba farilla ba ne ya bari kenan cewar da ya yi yanayin da yake koyi da liman mafhumi ya nuna idan liman ya sake shi fahuwa kalmusalli wahadahu misali ka tashi za ka ida a guda ko biyu idan kabliya ko ba'diya ta kan maka sai ka yi su baka ce ai da zuna zauna tare da liman a'a to halal ikita da yanayin koyi kawai zai doke maka wannan kabliya ko ba'diya ka shiga alhorman liman shine ce al'imamul muktada limamin da ake koyi da shi hamilu ya ɗauke wannan kuskure na ƙabliya ko ba'adiyya anhu ga wannan wanda ya yi shi ma haka duk wani abu da za ka yi na ƙabliya ko ba'adiyya in kana tare da liman liman ya ɗauke ma kamar ka zauna inda ba a zama sai ka ahamo to sai ka tashi ka ci gaba da bin liman don haka ba za ka yi komai ba to a nan sai a lura akwai wasu abubuwa da aka samu yana yiwuwa ana sallah kila kana wancan ƙetare kuma ana zama a tahiyatu sai kila mashin ko mota sai suka bi haka to sai ka aza an sallame sai ka sallame bisa ga kuskure to anan sai da bayan mashin din ya wuce ko mota din ko ma wani abu ne sai ka fahimci me ba a sallame ba to nan babu komi ka dai shigo sallah kai kabbara har ma ka shigo tare da man ya doke maka ka shiga riga ta amma idan ko da ka dawo ma'ana kamin ka dawo liman ya rigi ya sallame to a nan duk da haka za ka yi wannan sallama ɗin amma kai ko ka sani za ka yi ƙabliya don me za ka yi ƙabliya an samu abu biyu na daidai waccan sallama wadda liman ya yi tare da mamu baka samu ne ba baka samu yin ta ba an samu ragi to kuma kai ko kayi sallama an samu ne ƙari don liman yayi kuma kai kayi don haka can ga ragi nan ga ƙari wanga kauli ne na al'imamu malik radiyallahu ta'ala wani cewa zai yi kabliya ragi da ƙari sun haɗu kusan a nan za mu tsaya allah ya kai mu da sati za mu tashi fasli faslin fi matar ku hudu salat abin da barin sai kan lalata sallah a yau kusan mun yi baiti ɗari da hamsin da shidda wanda kusan dai a kasa wannan littafi biyar kusan an yi kashi uku yanzu za mu tashi shi ko abinda idan aka yi shi idan aka bar shi sallah ta lalace kama aya guda cikin fatiha da gangan ko aya guda aka bari a cikin fatiha wannan kenan yake sacin can an yi tambaya guda rubuce cewa mutum ne an yi magana a cikin fikin cewa mutum ba zai haɗu da iyalinsa ba muddin akwai wani mutum a cikin ɗaki babba ne ko ƙarami yana kwana ko yana hulke to amma sai aka yi tambaya idan akwai uzuri fa to ana idan akwai uzuri na kukunta wuri kila wuri guda gare shi to wannan sai ya wa yinsa tun da wancan haduwa din abu ce ta dan lokaci ya yi wa yinsa na jaya yaron in kuma ba yadda za a yi to shi kenan allaloratu tubihul mahazorat babu komi wannan kenan almashakatu tajlibu taysir baka in haka ta kama ba da zai babu komi na fata Allah subhanahu wata'ala shi muna sallu ala nabil karim don sifatukal ula don ismikal azam wa antal azam Allah yan kwamitin Allah ya saka musu da alkhairi Allah shi kara musu karfin gwiwa Allah ka biya su dukkan hidimar da suke wa addini Allah shi kara tabbatar da ikhlasi a cikin zakatun mabaki da alhaji Allah shi kara masa lafiya da duk wanda bai da lafiya na gida da na asibiti Allah sauka mishi Allah ya sa ka fara ce albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallama limami wannan masallaci Allah shi kara masa lafiya Allah shi kara masa kare Allah shi kara albarka a cikin gidansa da dukkan gidajen musulmi baki ɗaya duk alkhairin da ma yake roƙa Allah ka ba mu shi duk shirin da ne ma sari Allah ka sare mu shi اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين رب العزة عما يصفون الحمد لله رب ka amince jama'a da Allah akwai kasusuwa